Taron dai wanda ke kammala yau din nan ya yi sanadiyar tsayuwar hada-hadar kasuwanci don dama gwamnati ta ba da hutun kwana uku don rage cinkoson birnin da zai tabbatar da tsaro. Na tambayi wani ma'aikaci da ya nisanci kokowar Abuja ko meye dalili. Ta gwamnati ta sa doka na kwana uku kowa ba zai bude wurin sana'arsa ba kuma kowa ba zai sana'arsa ba har bankuna ma har ma'aikatan gwamnati an kulle. to ni so in je abuja amma na haƙura ba don komai ba saboda in nema kai na sauki domin gwamnati ta ce a sanna a gida saboda ba na so in je gurin shiga na ta samun matsala da su jami'an tsaro ko kuma in samu matsala a hanya wadda kuma za ta samu za ta ja ko bacin rai ko kuma wani abu makamancin wannan sa ni na ga zanna a gida sai bayan an Allah san gama taron nan lafiya sannan jan ci gaba da harkoki na cikin garin Abuja Albitu a iya cewa ba za ka nuna irin katin shaidar nan ba kawai ka samu ka wuce wajen harkokin naka a to ai wannan wanda kamata nuna wannan katin shine manyan mutane wanda su dama a garin suke da zama mu kan ai zuwa muke mu dawo to wanda zai je da kuma ko karo kati ma yanzu a nan tsakanin mararaba zuwa cikin gari yadda ake holdon din nan kamar ma wannan abun ban ta kuma yanzu an yi wannan abun sannan kuma gashi an saka kuma doka na cewa kwana uku za a yi ba ba harkoki kaga akwai matsala so ko ko katin me zaka nuna ni a shawarar nake ba dan Najeriya ko kuma wanda ke zai je Abuja ya hakura a gama wannan abun na kwana uku sannan ya zo shiga je harkokinsa ba tare da wata tsanwa ba farfadowar Abuja dai zai ke zuwa Litinin mai zuwa dan da yawa ma'aikata sun yi amfani da damar wajen yin tafiye-tafiye ko ko ziyartar su. Dr. Kole Shatima na asusun Makwato Foundation na karfafa ribar taron. Ma'aikacin gwamnati watakila su ba za su ji zafinsa ba, tunda yake ko sun zo aiki ko ba su zo aiki ba za a biya su albashi. Amma wanda shi in bai fita kasuwa ba rana ɗaya uh, wanda zai sha wahala kamar wanda ko ɗan taksi ne ko ɗan acaba ne ko mai sai da mangoro ko mai sai da takalma da sauransu haka ai shi abin da yake fatan shine me zai ci yau ba abin da zai ci gobe ko jibi ko shekara biyu ko shekara uku ba to talakawa dai kan wanda ba su da abin hannunsu wanda su kuma suna ga cewa in ba su fita yau ba watakila ma ba za su samu abin da za a tafa a gari ba kaga idan an zo an ce musu a ku jira watakila shekara biyu ko uku haka za a samu riba su ai abin da ba zai zama su. da hankali ba su dai kam za sha wahala gani a ƙasa wajen saukowar farashin kayayyaki wutar lantarki da man fetur ne za su iya dawo da karsashin akasarin al'ummar ƙasar da ke rayuwa ƙasa da dala ɗaya a wuni wato kimanin naira ɗari da sittin kenan nasiru adamu ali kayan murar amurka daga abuja najeriya kai malam mai tafiya mako kajin labari mai haske Najeriya da Afirka Abuja